Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan ƙorafin watsafin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. thank you A ci gaba da kamo korafin tsaffin wasu ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'ar nakasassu ta Abuja wato Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai don daidaita kwakwalwarsu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata mun ji yadda biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i suka bayyana mana cewar an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma an hana su albashin watanni da dama. A yau mai magana da yawun tsafin ma'aikatan biyar Aminu Yusuf Ibrahim zai ɗaura ni inda ya tsaya a makon da ya gabata inda yake bayani kan irin ayyukan da cibiyar ke gudanarwa. eh abin da muke shi ne ana kamo destitute ne eh, in aka kamo destitute masu mabarata ne ake kawa da su baban bola da suke rumin a abuja da kuma mahaukata in aka kawo su santa sai a zo a kulle su har da jinjiraye yara ƙanana da sauransu to akwai wasu da sai su ce kai me muke yi anan sai mu ce musu ai nan makaranta ne ana koyar da sana'a sai ce kai mu ma muna so mu koyi wannan sana'an fa sai mu ɗauka suna ni ne admin officer ni nake ɗauka sunan sai ce wane da wane da wane sun ce za su yi sana'a sai a aika masu gadi a ce a jo a buɗo su in ka buɗo su sai a ba su kaya mu su kaya mu mu staffs mu dan contributing musu kaya sai su fara wanka sai suna zuwa aji wannan yace yana so ya koyi walda ne a tura shi gurin walda wannan yace yana so ya koyi dinki ne a kura shi gurin dinki akwai computer akwai designing akwai kuma abin akwai gyaran takalma duk muna koya musu to a ƙarshe menene a jikin takardar sallamar ku menene a ƙarshe sa aka sallame ku daga aiki shin wannan rubuce rubucen takardu da kuka yi ta yi ne ko menene eh takardar ma da aka ba mu na sallaman muna da intel cewa ba daga minister's office ba ne aka ba mu waye ne ba ku takardar shi principal ne ya ba mu takardar sallama shi bala tsoho shi bala tsoho musa shi ya eh, ba mu yanzu takardar tana wajen ku eh tana nan a nan a nan a table a jiki me aka rubuta a jiki an rubuta cewa mm, abu nan we are duly paid for our, the work that we have done and therefore we should not be found around the vicinity of that center again Ma'ana ba a bukatan aikin Ba a bukatan aikin Bayan nan ɗazu ka so ka shiga wata magana na, na datse ka ka ce shi jami'in minista mm. ya tambaya me yasa me yasa kuke ga shi mm. principal baya kaunar ku mm. har aka samu wannan matsalar ka so ka fara magana na so na gaba mu kai eh, matsayin ba yanzu menene menene kuke wa shi shugaban makarantar nan yasa har ya dau wannan matakin akan eh, na daya abin da muke yi shine nake eh, gani a santa shine muna jin korafi korafi ne cewa ana ma yara fyaɗe ana ana ma yara fyaɗe a ta yarinya da ake ce mata momi tana zama karma jiji lokacin da aka kama ta da mamanta tana karama sosai sai aka zo sai ba da belin mamanta saboda duk mutumin da aka kawo yana ba da beli ne yana karban kuɗi in ya karba kuɗi sai ya ba da beli ma relative din mutumin sai ita aka aje ta sai aka sa ta a wani primary school ana kiran shi model primary school buhari under buhari area council tana zuwa makaranta tana zuwa makaranta sai muka gane cewa shi yana ma yarinya nan fyaɗe matan shi ma ta taɓa ba da testimony cewa yana ma yarinya fyaɗe yana yi mata fyaɗe ne ko yana neman sunanta a karama ce saboda ita ita bata kai shekara goma sha biyu ba ma to duk ko da ita yana neman mutum ne ya yi amfani da mutum da bai kai shekara goma sha biyu ba da ake kira minor a social welfare da ya zama fyaɗe kenan yawa wato ci gaba da bayani so banda wannan kuma akwai wasu mutane da in aka kama su sai a bar su da yunwa gaskiya tsakani da Allah a bar su da yunwa ba a bude su a sel din suna kashi a sel din suna fitsari a sel din wato lokacin aka kama sai a caje su a kwace kuɗi a gurin su wani zobe wuka da sauransu da suke yawo da shi sai a zubar amma kuɗin sai a rike in an zo an belin din su ko kuma wata rana sun sun sun fasa burglary sun yi tsalle sun gudu kuɗin su shi principal ya ci kuɗin su kenan da sauransu da abubuwan a bar su da yunwa da sauran wasu suna mutuwa akwai yarinya da ake ce mata blessing ita ma ta mutu a center ne akwai blessing solomon ma blessing biyu suka mutu a center mene sanadiyar mutuwarsu nu muna ganin sanadiyar mutuwarsu da torture ne da kuma yunwa abin da yake kashe su kenan a santa ba abinci ne a santa ana kawo abinci wani lokaci durin safinan sai a ce ba an rubuta eh, abin nan kuɗi act bata su kuɗi ba tukun to faɗa mana bayan nan menene kuma yake damun ku tun da kai ne shugaban ma lokacin ma'aikata ko mai daukar bayanan aiki menene kuma bayan waɗannan waɗanda ba mu ji ba daga wajen ka. to abin da yake damun mu shine waye lokacin da ba a biyan mun nan mun kai hakuri muka jimre muna zuwa senta in muka zo senta akwai police da suke dan taya masu gadi gadi in mutum ya shiga zai belin dan uwan shi duk wanda yake jin wannan labarin zai zai testify cewa gaskiya ne saboda mutane da yawa suna zuwa sai sun karba 200 a gurin su tukuna su bar mutane su shiga su ga oga su karba kuma 500 wai sun dauka hoto adada ba da kuɗin beli su suna tara kuɗi oga shi ma yana karban kuɗin beli mu kuma muna zuwa aiki kullum ba a ba mu komai kuma shi bai nema mana hakkin mu ba mu dama hakkin mu muke nema ba ruwan mu da kuɗin belin da yake karba ba ruwan mu da wani abu amma damuwan mu shine cewa mu mutane ne masu conscious mun suna da jin haushi da takaicin abin da ake ma mutane especially mutanen arewa mu ma 'yan arewa ne kuma su suka fi shan wuya a hannun wannan principal din. kamar yadda muka ji shugaban cibiyar comrade bala musa tsoho a makon da ya gabata shi ma ya musanta zarge-zargen da ma'aikatan ke tuhumarsa da su a yau ma zai ɗaura kan irin ƙoƙarin da yi domin ganin ma'aikatan sun samu haƙƙinsu. ana nan kenan sai shi wannan president minister ya zo ya zama minista ko da ya zama minista yana zuwa ya zo nan gidan yana zuwa magana da na fara mishi magana na ce to a nan wurin kaga yanzu ma'aikatan nan gaba ɗaya dukansu kajuwansu yanzu kuma tun da sabkilan ta tafi har yanzu ba wanda aka biya shi ko kuma sai ya ce rubuta in kawo mishi na rubuta takarda na ba da duk complaint ɗin da yake santar nan da sunayen su da komai na tura sai da na kira su na nuna musu da ko gana riga na rubuta yanzu zan je kai na je na kai minista ya acting ya tura ma eh, social development secretariat akan to su san yadda za su yi ko da ma employment ne ai so ni ana cikin wannan ni ban sani ba ashe su din nan su biyar sun je sun sake rubuta wani leta daban ni ba ma sani ba akin secretary a wannan lokacin ita ne ta kira ni ta ce comrade mutanen ka sun sake rubuta leta fa ta ah, ni kan ban san magana ba ta ce a ah, to ka kyale su ba ta za mu ga yadda za yi the next thing sai aka turo committee su zo su verifying certificate din su ko da suka zo suka duba suka ce to gaskiya dukan ku ba wanda ya qualify mu dauke shi employment as staff na FCT don ba ku da qualification din sai ta ai maganar qualification shine sun iya aikin aiki kuma suna koyarwa ni na ganin ya kamata abin da suka ce su ba abin da za su iya yi duk da haka lokacin director din kuma Salisha eh, ko na je muka zauna da ita to madan yanzu ya zamu ya kamata ko da menene ne a san tun da dai suna casual amma dai a yi kokari a san yadda za a yi a dinga bin su na zo na ce musu kun gani yadda abin ne to a lokacin su kuma sai suka daina aiki sai suka daina zuwa su biyar din nan sai suka daina zuwa aiki sauran kuma suna nan suna aiki yawwa shine suka ce a wannan dalilin kai amfani da shi cewa sun yi absconding wato sun daina zuwa shi yasa aka sallame su kenan a'a ba gaskiya bane ba idea nan ba har yanzu na sake fushiwe na sake bi na sake bi the next minister abin da yi ni ba ma sani ba na je siyan breakfast ina dawowa gate sai na ga mota na shiga hilux ni na ɗauka tax force chairman ne na na na evacuation har da zuciya na har ga Allah na ce kai wannan mutum yanzu zai dame mu bayan gashi ma ba a biyan ma'aikatan banda su ba sa zuwa aiki sun kai shekara guda ba sa zuwa aiki a gidan nan sai da na shigo ina zuwa sai na ga ashe ba tax force chairman din bane na dan su muka gaisa na sai ka sai ya ciro letter director of audit sun zo nan around 9 to 9:30 da safe suka shigo gidan nan sai ya cire leta sai ya bani leta nan yana da directing minista ya directing din shi zai auditing staff da suke gidan nan kana ji na ko mm, ina ji so sai na ce musu to ina staff din naka waye zan kira in banda wanda suke wajen aiki eh na fita na isa na ce duk ku zo suka zo ko da suka zo suka ce to an an turo mu ne mu zo mu editing din ku suka cire paper da kansu suka mika mu suka ce kowa ya rubuta sunan shi ya rubuta kuɗin da ake biyan shi ya rubuta wata nawa ne ba a biya shi ba dukkansu suka rubuta kowa ya rubuta sunan shi sai da suka gama za su tafi sai na ce a ah, ranka dai-dai, don Allah ina da wani magana magana na shine akwai mutum biyar suka ce ai sun askondo sai na ce eh amma sun yi aiki kafin suka daina zuwa aiki suka ce ai yanzu ma bamu gansu ba na ce eh haka ne ce amma ina ganin adalci shine a biya su wancan da suka yi kafin suka daina zuwa sai ce to to shikenan su waye da waye ni na dauki list din na bashi sai ce to wata nawa suka yi aiki kafin suka bari sai nake musu wata goma kana ji na ko ina ji da ta musu wata goma suka ce to shikenan suka tafi abin su ban ka ji baran nan sai aka buga mu waya sai aka ce in zo office na audit director of audit akwai leta na ina zuwa kuwa aka ɗauko leta aka bani ina duba leta sai na ga recommendations na audit da suka yi minista ya approve har ga Allah na sani wata goma da na faɗa din nan ya dai faɗa ne amma ba su yi wannan aikin wata goma ba sai na ga leta su suka rubuta abin su. suka yi recommending abin da ya kamata a yi a canta kuma suka yi recommending cewa waɗanda suka zauna 18 months ba salary kuma ba su bar aiki ba a biya su kuɗin su kuma a recommended ɗinsu suka ce waɗanda suka yi absconding a biya su arrears ɗinsu 6 months kuma a discharging ɗinsu letan da aka bani kenan. Kasancewar kuma da Bala Musa tsoho bai samu damar mayar da martani ga zargin cin zarafi da ke ta haddin mata da aka bayyana ba. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi damar jin ta bakinsa. Haka kuma shirin zai garzaya hukumar raya birane ta Abuja ta FCDA domin mika wannan batu don neman hanyar da za a bi don warware wannan takaddama. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasir Adamu Hikaya. daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya.